masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai yada zango ne a jihar lagos ta najeriya inda aka gudanar da gagarumin bikin fitar da jadawalin manyan makarantu da za su fafata a gasar hifl wadda za a fara gudanarwa a gobe talata To a gobe talata 18 ga watan Yuni ne za a fara gudanar da gagarumar gasa tsakanin manyan jami'o'in Najeriya inda makarantu 32 za su fafata da juna yayin da za a shafe watanni 21 kafin kammala gasar baki daya. Domin jin cikakken bayani da kuma muhimmancin wannan gasa na tattauna da farfesa musa garba ya kasai na jami'ar bayero wanda kuma ya halarci bikin fitar da kungiyoyin makarantun da za su ke ni a gasar to shi wannan gasar shekarar ta wuce aka fara ta to shine zubi na farko wanda muka sa jami'oyi guda goma sha shida suka fafata a cikin wannan wasannin kuma jami'an da muka ɗiba su ne jami'an da aka fara ƙirƙirowa a najeriya kamar jami'ar university ta ibadan ta suka da ife da kuma jami'ar bayero da ragowas su goma sha shida su muka fara a shekarar ta bara da wuce da wannan shekarar kuma muka ce to a ƙara su zama jami'o'i talatin da biyu to shi na cikin jami'o'in talatin da biyu kafin a samu talatin da biyu nan sai da aka fafata da jami'o'i saba'in da shida a sashi sashi a najeriya to muna da sashi sashi guda takwas na jami'o'in najeriya mm. a kowace sashi muka zaro mutum hudu suka hudu mm. su ne muka samu jami'o talatin da biyu a farfesa na iya cewa jin daɗin wato gasacce ta bara ya sa kuka ƙara yawan jami'o'in da ke fafata har ya kai 32 a bana? ta abin da ya kawo haka su waɗanda suka ɗau nauyin wasannin mm. shine bankin stanbic ibtc eh. su suka sa su a cikin harkar wasannin tsakanin jami'oi na najeriya don ta kawo zumunci tsakanin jami'oi da kuma ah, ainihin ah, ah, bunƙasa harkar kwallon kafa a jami'oyin najeriya so da haka suka bada kudade sun kai miliyan tamanin. so da haka a wannan lokacin za ka ce a jami'oyin ba wanda suka ɗau nauyin ɗalibansu eh. su waɗannan masu nauyin daukan nauyin wasan su suka biya allowance allowance da ake ba ɗaliban na tafiya da na dawowa eh. da kuma na hotel da sauransu eh. su suka ɗau nauyi haka sai aka ɗauke wa jami'oyin wahalar ɗaukan nauyin su zuwa wasu jami'oyin saboda su fafata a cikin wannan wasanni to wannan abun da ya jawo hankalin ragowa jami'oyin da ba su taɓa samun shiga ba suka ce a a lambar su ma sai an yi da su wannan shekarar eh. to kamar a farfesa ya kake kallon muhimmancin irin wannan gasa a najeriya gaskiya wannan wasannin da yana da muhimmanci kwarai da gaske shi ne yake kawo rashin eh, irin rashin zaman lafiya da ake samu na na matasa wato yana kawo karshen rashin zaman lafiya tsakanin sosai kuwa tsakanin matasa duk sanda aka ce ana wasanni a jami'o'i to wannan abun yana ɗauke hankalin ɗaliban ga rashin shan ƙwayoyi da sauransu eh, aikata miyagun ayyuka ne haka wa irin su eh. hmm. amma farfesa watakila su ce anya wasa a ce ɗalibai da ke karatu a jami'a hakan ba zai dauke musu hankali ba su kimiyar da hankali akan darussa a jami'a na cewa curriculum and non curriculum hmm. eh, da karatu da kuma tsalle-tsalle ai su ne jami'a ai a yaro ba zai iya taba karatu shi kadai ba tare da yana motsa jikinsa ba ai motsa jiki shi yake kara bude masa kwakwalwarsa basirarsa ta sake karuwa a yayin da ya je aji sai yana yana samun fahimtar abubuwan da ake koya masa ai dole sai an hada da motsa jiki mm, amma a ce a kullun yaro ya eh, zauna ya ci abinci ya kwanta babu sai kwakwalwar ta buga an dai karkasa jami'o'in cikin rukunai takwas kuma kowane rukuni na kunshe da jami'o'i hudu yayin da ake bukatar kungiyoyi hudu kacal da za su yi wasan karshe a filin wasa na garin agege da ke lagos to na tambayi tsohon shahararren dan wasan kwallon kafa na najeriya wato mutu a kan ko ya gamsu da yadda aka yi zubin jami'o'in kwarai kuwa kwarai kuwa zubin ya yi kyau saboda an gudanar da shi a bayyane inda kowa ya shaida da kansa ta wace hanya kake ganin irin wannan gasa za ta taimaka wa makomar rayuwar matasanmu ta hanyoyi da dama za ta hana ɗalibai shiga miyagun ayyuka za kuma ta taimaka musu wajen samun aikin yi kazalika za ta sanya wa ƙananan yara shauƙin zuwa makarantu saboda idan suka san cewa za su rika buga ƙwallon kafa a makarantu hakan zai ƙara musu shauƙin karatu daga cikin manyan bakin da suka halarci bikin fitar da jadawalin har da wakilin gasar la liga ta kasar spain a najeriya wato gulimo perez wanda ya bayyana mana cewa lallai gasar ta kayatar da shi a bara na samu damar bayar da gudunmawa a matakin wasan karshe na wannan gasa a bara na gamsu matuka da yadda aka shirya gasar kuma na ji daɗin sake kasancewa a wurin fitar da jadawalin bana a yau ina ganin wannan wani abu ne mai muhimmanci a fagen wasan kwallon kafa a Najeriya. Uh, irin wannan gasa dai na taimakawa matasan 'yan kwallo samun damar tallata kansu ga duniyar ta mula har a wayi gare su masu shahara. Alal misali a irin wannan gasar ce shahararriyar kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta samu damar sayan dan wasanta na gaba wato idiligo ibuka wanda a yanzu ma ɗalibi ne a jami'ar makurdi na fara ne da kungiyar kwallon kafa ta makaranta watan jami'ar sanin makaman ayyukan gona ta makurdi ni ne kaftin a wancan lokacin wata rana ina tsakiyar atisayi sai na samu kira daga daraktan wasanni na jami'ar wanda ya sanar da ni game da wannan gasa ta hifl da aka gudanar a bara na taɓa haskawa a gasar nuga inda na kasance dan wasa mafi yawan kwallaye a raga a wancan lokaci na zaci cewa zan samu ɗaukaka amma babu wani abu da ya biyo baya amma ban karaya ba har sai da aka buƙace ni na buga wannan gasa ta hfl na roƙi allah da ya bani damar kaiwa ga gaci ta hanyar wannan gasa ta hfl wani kalubale ka tarar lokacin da ka je kano pilas e-, ba abu ne mai sauki ba lokacin da na je kano pilas na tarar da zaratan 'yan wasa irin su rabiu ali da gambo da sauransu lokacin da suka buga wani wasa da lobby stars a makurdi na ga yadda suka taka leda mai kayatarwa a don haka lokacin da na je kano pilas don gwaji na cewa kaina zan tankaru wannan kalubalen Sai dai jami'o'in arewacin Najeriya a wannan karo ba su da yawa idan aka kwatanta da takwarorinsu na kudancin kasar akan haka ne muka tattauna da sharif abdallah da aka fi sani da babs dan jarida da shi ma ya halarci bikin fitar da jadawalin a Legas. Kaga gasar na da tsare-tsare daban-daban kuma ɗaya daga cikin tsarin da aka bi shine akwai wasannin share fage kafin a kai matakai ko kuma in ce mataki da aka bi na da kungiyoyin ƙwallon ƙafa 32 sai da aka buga waɗannan wasannin share fage to daga wannan wasannin share fage ne aka fidda waɗannan zakakurai 32 kuma a haka ne aka samu kungiyoyin ƙwallon ƙafa ɗaya har 32 waɗanda a halin yanzu za su fafata a wannan gasa ta lig din jami'o'i a sassa daban-daban a fadin tarayyar najeriya wace irin rawa kake hasashen cewa jami'o'in da suka fito daga arewacin najeriya za su iya takawa a cikin wannan gasa anya jami'o'in na arewacin najeriya za su iya kaiwa akalla matakin 'yan wasa ko kuma kungiyoyi guda hudu da za su fafata a wasan karshe to ko shakka babu idan aka zo maganar jami'o'i musamman a fagen wasanni ko kuma in ce kwallon kafa akwai manya-manyan zakakuran jami'o'i da suke taka rawa a fagen wasanni a wannan league dai zan iya cewa da aka kirkiro da shi sabo ne to amma akwai wasan jami'o'i da ake gudanarwa wanda aka fi sani da nuga akwai kuma wasannin jami'o'i da ake gudanarwa na shiyar yammacin afirka shi ma dai wato west african university games kenan a turance wanda kuma zaka ga akwai jami'o'in najeriya da suke taka muhimmiyar rawa a wannan gasa kuma a ciki zaka ga jami'o'i daga arewacin najeriya na taka muhimmiyar rawa kwarai da gaske yanzu misali dai shine a fagen kwallon kafa sosai jami'ar bayar da ke kano ta yi matukar shura a fagen kwallon kafa jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta yi shura a fagen kwallon kafa jami'ar maiduguri da ke birnin maidugurin jihar borno ita ma ta yi shura akwai kuma jami'ar abubakar tafawa balewa da ke can birnin Baucin Yakubu ita ma ta yi shura kwarai da gaske a fagen kwallon kafa. In ta wannan fuska za ka duba ko shakka babu ba na shakkun waɗannan jami'o'i su ne za su kasance jagaba musamman a matsayinsu na wakilan shiyar wannan arewaci na Najeriya. Kuma saurare a nan shirin zai aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International. ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya